ba shiga birni ba apc ba ta kai ma ta haɗa kanta da jam'iyyar pdp ba ko ta yi magana ma jam'iyyar pdp ta mayar mata da martani gawuna Murtala, iskwamin musa ilyasu kwankwaso jabbal kalam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 Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu ja'in ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan. Tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa. tsohon shugaban Najeriya Malam Muhammadu Buhari ya ce babu adalci a kalaman wasu 'yan kasar da ke cewa bai tabuka wani abin a zo a gani ba a tsawon shekaru takwas. Cikin wani sako da mai magana da yawon Buhari Malam Garba Shehu ya fitar mai taken kwanaki ɗari bayan barinsa ofis ya ce a tsawon shekaru takwas babu wani bangare da tsohon shugaban bai taɓa ba illa dai hamayya da kuma makauniyar adawa da ta rufe idanun wasu 'yan Najeriya. cikin wannan sako dai garba shehu ya kuma ce yanzu haka malam muhammadu buhari ya fi samun nutsuwa sakamakon rashin nauyin da ke kansa kazalika a cewar garba shehu tsohon shugaban kasar ya aiwatar da ɗaruruwan ayyuka a tsawon waɗannan shekaru idan aka kwatanta da salon kamun lodayin gwamnatocin da suka gabata sai dai kuma wannan na zuwa ne a gabar da har yanzu wasu 'yan kasar ke ci gaba da korafin cewa babu wani abin katabus da gwamnatin jam'iyyar apc ta aiwatar illa dai koma baya da kasar ta kara tsintar kanta a ciki jam'iyyar pdp da ita ce babbar jam'iyyar hamayya a najeriya ta ce ko babu komai akwai ta sani da ya kamata ta yi wa waɗannan kalamai idan ka duba gwamnatin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari shekara takwas a gwamnatin su wasu jihohin arewacin ƙasar nan ya zama jihohi hanyoyin da ba za ka iya shiga ba a gwamnatin su aka ƙara kuɗin man fetur a gwamnatin su ne najeriya ta ciyo bashin da ba a taɓa cin shi ba tun da aka kafa tarihin ƙasan nan har garba shehu zai fito yana da wani magana da zai iya gaya wa 'yan najeriya duk najeriya ta sani cewa sun ɓata tsarin zaɓe a ƙasa sun ɓata tsarin shari'a a ƙasa so idan ka duba ba abinda gwamnatin jam'iyyar apc take da shi da za ta ce yau za ta haɗa kanta da mulkin pdp na shekara ɗaya ma yau talaka abinci ya fi ƙarfinsa shinkafa da an bar shi a mulkin pdp ana sayan shi dubu bakwai yau ana sayan shi dubu hamsin man fetur ana siyan shi naira saba'in yau ana siyan shi naira ɗari shida da sha biyar kuɗin nefa da da talaka yake biyan dubu biyu yau yana biyan naira dubu arba'in dubu talatin dubu goma sha biyar abubuwa da yawa idan ka duba a ƙasan nan gwamnatin apc ta lalata shi kuma 'yan najeriya abu ɗaya da su yi su taimaki ƙasan nan su taimaki makomar 'ya'yansu shine su dawo da jam'iyyar pdp Ka raga mulki shi ne kadai jam'iyyar pdp ce ta san tsarin mulki ta san darajar dan kasa ta san mutuncin dan kasa ta san waye dan kasa so ba abun mamaki bane idan ka ji su shi garba shehu sun yi wannan maganin idan za ka tuna baya farkon mulkin buhari an ce matalaka an yaudare su aka ce su jira kwana ɗari suka jira aka ce su jira shekara ɗaya suka jira aka ce su bari tenuwar ta kare suka jira aka ce ƙarshe ma dai sanata bakwai bala saraki da yakubu dogara su ne waɗanda suka hana gwamnatin ci gaba aka zo aka cire su aka kawo ahmad lawan da femi ba jabiya mela abun ma ya daɗa zama bala'i da sai dai talaga ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun so apc ba ta kai ma ta haɗa kanta da jam'iyyar pdp ba ko ta yi magana ma jam'iyyar pdp ta mayar mata da martani Malam Nura Shehu Jos kenan mataimaki na musamman ga mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Umar da Magun, wanda kuma da haka za mu gangaro nan jihar Kano tare da duba yadda al'amuran siyasar jihar ke tafiya, musamman da a wannan rana magoya bayan jam'iyyar NNPP kwankwasiya suka gudanar da sallah tare da addu'o'i wajen kokari na sauke nauyin da ya rataya a wuyan gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kuma jim kadan bayan kammala wannan taro mun ji dan majalisar jiha na karamar hukumar dawakin kudu wato honorable Shu'aibu Rabi makama gano na wasu jawabai kamar da jama'a suke gani a nan wajen mutane ne ga sunan saboda miliyan ɗaya sun fito yan ƙananan hukumomi da suke kudu da jihar Kano wanda suka hada wannan yan lemo aka yi addu'a aka yi sallah ake roƙon Allah da ya duba ga irin wannan hukunci da ake na mai na wannan kotu makarantu ta gwamnan Kano da sauran 'yan majalisun mai tarayya da na jiha gabaki daya. Abin da muka sani anan nan shine duk abin da yake na ka'ida a lokacin zaɓe da bayan zaɓe mun cika. Kuma alhamdulillahi kamar na jagoran mu yake fada injiniya sanata Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso ita Kwankwasiya fuskar ta guda ɗaya ce idan ka takura sai mu juya ta zuwa biyu. Fuskar mu ta da farko ita ce gaskiya da riƙon amana da jajircewa kuma da abu akan abin da muka da zuwa adalci. Fuskar mu ta biyu idan ka taɓa mu za ka ji mu. A jihar Kano 'yan Kwankwasiya sun fito a yau kasuwanni an rurrufe an to wajen wannan sallah da addu'a duba ga shugabanni da suke zama muna kira zuwa gare su da haka a yi gaskiya yan kwankwasiya suna nan sun fi dubu wane ɗari sun fi miliyan wane dubu mun shirya mun ci zaɓe yanzu kuma ba za mu zuba ido a kwace mana abin da yake a hannun mu ba ba ta yadda za a zalimi ya zo ya ce zai karɓa kaya a hannun wanda yake ba a zalimi ba mu mun san ba a zalimai ne mu ba mun san cewa kan gaskiya muke ko mun san cewa da izinin Allah Allah zai taimake mu akan abin da muke na zaɓe mu ba mu da gwamnati ba mu yi gwangudi ba ko da muke da gwamnati ma gudi ba namu bane balle ba gwamnati a hannun mu mun ji zaɓe sama da mutum miliyan da wani abu sun zaɓi gwamnan Kano kuma zaɓe ne wanda aka yi shi wanda tun da za a yi kwacewa ba ta na kwace da haka muna kira ga wanda suke sama da wanda abin yake alhaki a wuyansu da su yi duba ga jihar Kano jihar Kano ta cibiyar arewa duk abin da ya samu Kano ya samu arewa idan ya samu arewa kuma ya samu Najeriya dan arewa ita ce Najeriya jihar Kano ta kwankwasiya ce jihar Kano ta abba gida gida ce a bar mu a matsayin gwamnan mu muna kira ga al'ummar jihar Kano da a ci gaba da addu'a a ci gaba da tsayawa a tsare wajen cewa gaskiya ta tabbata a jihar Kano ga baki daya Allah mai da kowa gida lafiya Honorable Shu'aibu Rabiu makama gano kenan dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar dawakin kudu kuma da haka za mu lega kananan hukumomin gaya ajin gida albasu inda muka jiyo Abba Alhassan Shagogo na godiya bisa tabbatar da Dr. Gali Mustapha Fanda a matsayin halastaccen dan majalisar tarayya muna godiya ga Allah muna godiya ga dandazan al'ummar ƙananan kuma mun gaya ajin gida albasu bisa fitowa da suka yi ranar zaɓe kwansu da kwarkwatar su suka zaɓi honorable Dr. Gali Musa Fati Jani Fanda a sa na zababban dan majalisar tarayya wanda zai ringa wakiltar su a tarayyar Abuja yau gashi kotu ta sake tabbatar masa da wannan nasara mun gode wa Allah mun gode wa al'ummar ƙananan hukumomin gaya ajin gida albasu kai tsohon faɗaɗɗen ɗan takarar majalisa mai wagan bari in Allah ya yarda bi izinin ta'ala ba za ka sake shugabanci a ƙananan hukumomin gaya ajin gida albasu ba al'umma sun ce ba sa son ka ba ka yin su kayi mulki shekara takwas baka tsina wa al'umma komai ba honorable da tagalim sabati tarfanta yana da ƙuri'a dubu hamsin da biyar kana da dubu ashirin da biyu amma wai kai za ka ɗauka ba. ka je ka kai ƙara sannan ina so in gayawa wannan ɗawisin kanawa in gaya maka cewa abba gida gida ba sa an yin ka bane yau ɗawisi ya kai arhadda ina so in gaya ma kai ɗawisin kanawa in balid ɗin ƙuri'ar jihar Kano da aka sa samu ta kai adadin wacce ka samu a zaben gwamna da aka yi na jihar Kano ba wai fadaddan dan takara ya fito yake tallan wani fadaddan dan takara lalle dawisin kana ka tabbatar wa da al'ummar jihar Kano baka kishin jihar Kano baka kishin al'ummar jihar Kano baka kishin kanka saboda in dai mutum mai kishin kansa ne zai so abin da al'ummarsa suke so saboda haka dama mun san cewa wannan takarar taka ta awun igiya ce wannan takarar taka ta je kana yi ka ce kuma gashi nan alamu sun nuna maka cewa kai da kai mulki a jihar Kano Kano har yau tanadi bi iznillahi ta'ala da ranar kuma da ka kuma zuwa ka taba mutunci da martaba irin ta gidan siyasar abba gida gida to billahi allazi la ilaha illa huwa mu ne daidai da kai baka ci in balin din qur'an da muka samu a zaben jihar Kano billahi allazi la ilaha illa huwa bata kai custom voter din da aka kada maka ba saboda haka mu yan jam'iyyar NNPP mun fi karfin ka da ranar kuma daga kuma zuwa ka taba abba gida gida ni abba alhassan shagogo sarkin yakin gidan honorable dr gali musa tijjani fanda kuma sa tsotse eh, komai da ruwanka ni zan fito na yi maka figar irin ta siyasa Abba Alhassan Shagogo kenan daga yankin karamar hukumar Gaya, shi ma dai a karamar hukumar Bunkure Sani Yalo Gurjiye ne ke ƙara bayar da haƙuri ga mabiya jam'iyyar ta NNPP tare da faɗin gwamnati tana sanada dukkanin waɗanda suka bata gudunmawa. muna kira ga dukkanin mutanen da suka baiwa kwankwasiya gudunmawa har aka zo aka samu nasara to ku daɗa haƙuri domin mai girma jagora injiniya dr rabi'u musa kwankwaso mutum ne wanda isan halarci ita kwankwasiyar nan da ka gani haɗuwa akai da talakawa da malamai da masu kuɗi kowa iba da gudunmawarsa har aka kawo gwamnatin mai girma injiniya abba kabir yusuf a cikin jam'iyyar nnpp a ƙarƙashin jagorancin injiniya dr rabi'u musa kwankwaso lokal gamman hudu, akwai mutanen da suka bamu gudunmawa ɗari bisa ɗari har aka samu nasara aka kafa gwamnati a ƙaramar hukumar dawakin kudu akwai alhaji amma tamburawa wannan bawan Allah ya ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari shine taimakon talakawa shine gina kwalabati shine kai marasa lafiya asibiti shine a wannan yanayi da ake ciki duk mutumin da ka sani ijagun alhaji amma tamburawa ya kai korafe korafensa musamman ɗan jam'iyyar NNPP ina gaya maka mutumin nan sai inda ƙarfinsa ya kare mai girma alhaji amma tamburawa ka daɗa haƙuri mai girma jago jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf sun san gudunmawar da ka bayar a dawakin kudu har aka samu wannan nasarar don haka ita kwankwasiya abace mai tsari ita kwankwasiya bace mai hangen nesa mai girma Alhaji Amma Tamburawa ina tabbatar maka duk irin gudunmawar da ka bayar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya hangi wannan gudunmawar da ka bayar abu ɗaya za mu gaya maka ka ci gaba da haƙuri ka ƙara haƙuri kan haƙuri ka ci gaba da gudunmawar da kake bai 'yan jam'iyyar NNPP ka ci gaba da taimakon talakawan da kake da yadda Allah ba za ka taɗe ba mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf zai waiwayo ka nan ba da daɗewa ba in Allah iya da mune maka fatan alkhairi sai an nemo wata zindimemiyar kujera an taimake ka da ita a gwamnatin nan tamu ta injiniya Abba Kabir Yusuf domin gwamnati ce wacce ta san halin. sai dai kuma kalaman na sani yalo gurjiya na zuwa ne daidai gabar da ahalin jam'iyyar apc ke ci gaba da batun nan na ga wuna iskomin kuma cikinsu akwai dini falalu fage wanda ya ce baya ga ƙwarin gwiwa da suke da shi na zuwan gawuna jihar kano akwai kuma martanin siyasa gawuna muttala iskwamin musa ilyasu kwankwaso jabbal kalam an gama ina kira ga muna tabbatar muki kamar yadda kika kira ga malam aminu daura ga watan maulidi ya zo in za a yi maulidi a yi abubuwa to mu ma malam aminu daura ga auren zaurawa ya taso Tun da an ya sa za a yi auren zauran nan akwai matan da mazajen su wasu sun mutu wasu kuma sun rabu sama da shekara ashirin to malam aminu daura a fito a watan maulidin nan a yi wa'azi a faɗakar ba allah ya kawo mutu ita ma ba zawarin da za a haɗa su auren dole aka ce za ba aure ne na wanda yake da bukata kuma yake da ikon yi ya zo a yi mai mata shekara ashirin Allah bai kawo ta miji ba ba dole a yi kira a gare ta ba me amfanin su a ɗauko su daga karamar hukumar da Allah ya kawo mana su karamar hukumar fage batu ake na kotun nan ana ganin cewa har yanzu akwai hujjoji da ake ganin inda kuke buga shari'ar su ma suna da shi wanda za su iya kare kansu ba ka ganin kamar wannan kamar wani kalubale ne a tare da ku ana gaya ma an gama gawuna mutala zabbal kalam an gama da izinin Allah rana ito zuwa rana ito yau za mu fito mi celebration ko ce fa ba za a ba da shaida cewar cin zabe ba kuma za a yi rantsuwa kuma da Kurama dobi garin malam an gama in ma fili za ka yi muna jiran ka amma ina tabbatar maka in Allah da irin waɗannan da suka to suke kuri da su ɗan karamar hukumar fage ne to muna tabbatar wa al'umma ku ya hakuri in kun ji su suna ta kace kace to ba halin al'umma karamar hukumar fage ne ba akwai al'ummar da suka to da su daga Togo zuwa Ghana suka muka samo su shine halin. ka fa a ce fa zafin kai ne da yasa kake wannan surumba. Wanda yayi nasara ina na ya ga zafin kayi ina gaya ma an gama mai gida na ya an shi kurama dobi garin malam dabba kala jihar Kano gawuna iskwamin mutala iskwamin ana ganin wai ya je Abuja ma bai samu abin da yanzu ma haka muka faɗa da su a Dr. Musa Ilyasu Kwankwasa yau ya zo ma dugu ya gudu zai sha magani shari'a an gama da izinin Allah an zo sakamako gawuna iskwamin To amma dai falalu fage na jam'iyyar APC na wannan kalamai ne a gabar da injiniya Husaina Aliyu kofar Kabuga ke cewa kwalliya na ci gaba da biyan kuɗin sabulu game da mukaman da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ke bayarwa wanda ya ce ko babu komai ana ɗora kwarya a gurbinta. ‘Yan kasuwar jihar Kano wajibi ne ku gode wa Allah ku kara gode mai girma gwamnan jihar Kano. Alhaji mai girma gwamnan jihar Kano yana kokari duba da yadda duk inda zai ɗauki wani mukami ya bayar yana ba wa mutanen da ya dace da wannan mukamin nasu ne. Alhaji idan ka ɗauko mukamin da aka ɗauko aka ba wa Alhaji Isa Ibrahim Wise mai girma gwamna ka taimaki ‘yan kasuwar jihar Kano. Bawan Allah nan ana rantsar da shi babu abin da ya fara illa kirawo manyan 'yan kasuwar jihar Kano duba da yadda ya haɗa mutane daga sassa daban-daban akan yadda za a yi a samo wa 'yan kasuwar jihar Kano mafita manyan baki da manyan ma'aikatan gwamnatin jihar Kano sun je Alhaji abin da zai fito ya baka sha'awa Alhaji Isa Ibrahim Wayes kokarin da yake ya za a yi a zo a samo wa 'yan kasuwar jihar Kano mafita ya za a yi 'yan kasuwa da suke shigowa daga wajen jihar Kano su shigo cikin jihar Kano su siyayya su ma a sama musu sauki Alhaji dole mu fito mu yaba wa mai girma jagora Alhaji Alhaji Musbahu Abdullahi Shado ya je gurin taron nan shi ma tunda mai girma gwamna ya rantsar da shi babu dare babu rana kullum bayanai ake ta yadda za a bullo da hanyar da za a sama wa 'yan kasuwar jihar Kano mafita. Alhaji dole mu fito mu gode mai girma MD na Karota. Injiniya Faisal Mahmud Kumbotso. Alhaji abin da zai fito ya baka sha'awa da MD na Karotan nan a lokacin da ya fito yake bayani yace yana sanar da 'yan kasuwa na jihar Kano. Yana sanar da baki masu shigowa cikin jihar Kano su yi siyayya su ci gaba da shigowa kamar yadda yadda suke yi a baya ya amma injiniya duka wannan batu da kake yi yan kasuwan ne ake jiwa suna kokawar cewar ba a ajiye ƙwarya a gurbin ta ma'ana dan kasuwa ya kamata a bar harkar kasuwanci wanda shi ya san ciwon su ya san duk wata matsalar su wanda wala Allah an kai ga gwamnati ita kuma za ta magance musu ina gaya maka da mai girma Faisal Mahmud Kumbotse ya ce MD na Karota ku ci gaba da shigowa ku zo ku siyayya a cikin jihar Kano saboda karotar yanzu ba irin ta baya ce. dama can din ma ana ina zuwa abba an tsaftace aikin karota yanzu idan ka duba yo sharban da ka zo ka ga dan karota da sanda akan titi yana ba da hannu kana ina yan karotan suke koka su kuma da matsin da suke ciki alhaji ina zuwa duk dan karotan da ka ji ya koka cin hanci da rashawa aka hana shi dama fa mu ba ajiye su muke su kawo gwamnati kuɗi ba an kirkiri karota ne ba dan komai ba domin a samar wa al'ummar jihar Kano zaman lafiya amma ina mai tabbatar maka injiniya Faisal Mahmud Kumbotsan nan ba ruwansa da wani kuɗi da za a fito a tara burin ya tara wa Kano zaman lafiya tare da yaduwar arziki da kuma farfado da kasuwanci ba wai ga injiniya Husaini Aliyu kofar kabu shi shi ma ya bala ali dawakin kudu ya ce ya zama wajibi su yaba wa kwamishinan ilimi na jihar kano wato honorable umar haruna doguwa gwamnan Kano Abba kenan yara yan makaranta suna ta fatan alkhairi ya dau kujera ya bi wani dace da wajen mutane he godiya suke ma da fatan alkhairi an dau Umar Dogo an bayi kwamishinan ilimi gaskiya ya dace da wajen dan ko yara da manya kowanne munna yake cewa ya dawo ta fatarwa ta dawo amma baka ji wasu al'ummar na korafi cewa an samu kamar yan matsaloli na korar ma'aikata ko kuma rage ma wasu albashi ba misali a gwamnati a'a ni dai ban ji wani labarin ba suna da gyara bakin kokarin su dan ko yanzu an yi gyara gyara karatu zai ci gaba ina umar doguwa iri jajirce a kan karatu kaman a gidansa ina so ga yayan al'umman kano su ma sun dage a kan karatu ya sa ido domin iga sun yi karatu ina batun ilimi kyauta da kuka yi alkawari misali lokacin yakin neman zaɓe har yanzu fa an ce an ji shi ah to ai ya fara yi a faɗin baka ji ya fara rage musu kuɗin makaranta ba yanzu ai nawa ika rage makaranta kuma ga umar doguwa duk in yi ga makarantun nan ya yi ga lokal gama arba'in da hudu in yi ga gyara zai gyara iga duk ina je gani da gyara kai tsaye zai zai gyara ba a taɓa yin kwamishinan ilimi a kano shaku wannan ike yawo bayya shakun shiga kauye iga ina halin makarantu suke kuma ina so ga yayan talaka sun ci gaba akan karatu ka ko ai ya dace da kujerar da aka bashi babu na mu ce da abba fatan alkhairi ya kamata a ce an bai doguwa lambar yabo ta kokarin aiki da yake akan bala ali dawakin kudi kenan kuma da yake muna babun masu yabo bari mu ɗauki kalaman dattijo sanagar kaɗan batta wanda ke wani yabo ga sanatan arewacin wannan jiha da ma na kudanci musamman da ya ce sun haɗu suna gudanar da ayyukan ci gaba ga al'ummarsu. Dole in yaba wa 'yan tagwaye da guda biyu. Na ɗaya wani rabbul barau jibrin kabo maliya ba jira sai iba sarkin kudiri sarkin turanci sarkin kyautatawa 'yan jam'iyya ɗan jibrin mai zaka. cikakkau ƙudiri. Mai dattawa, mai matasa, mai 'yan dangwale, honorable Barau Jibrin Kabo. Sai na biyu mai girma honorable Kawu Maila. mai dattawa Kawu Maila. mai matasa Kawu Maila. mai 'yan dangwale Kawu Maila. damuna baki mugunta Kawu Maila. audigar limi. fasu kowa ya samu Kawu Maila. Abba. Na'am baba. Wa'annan yara santoriya ta arewa lokar gamman goma sha uku mazaɓu ɗari da hamsin da ɗaya ba mi zaɓen timin darba haka 'yan santoriya ta kudu lokar gamman goma sha shida mazaɓu dari da saba'in da ɗaya su ma ba ku zaɓen tumin dirba da ku da mu da rana muka zaɓa ido na ganin ido. Ko dai baba ko dai ko sun ba da kayan aiki ne an karɓa shi sa ka zo ana yaba musu. A'a ba abin da ba su yi mana ba an kada bu barau ya ba da taki kyauta shanu kyauta motoci kyauta babura kyauta kekunan ninki kyauta to haka kawu ya raba motoci kyauta babura kyauta kekunan ninki siminti kyauta injin ban ruwa na noman rani kyauta ya iya biya da ɗari ya biya musu makarantar likita to wa'annan yara bin yi mamaki ba sabo uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Amma farin da haka ba. Ɗari mm. uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. ne na Alhaji Muhammadu Abubakar Limi da sabo bakin zo kuma jikokin Aminu Kano da Lawan Dambazau ta san barewa ba ta gudu ɗan ta yi Dattijo Sani Garka dan batta kenan a jam'iyyar APC. APC da muka je tsohon wakilin gwale a zauren majalisar dokokin Kano wato honorable yusuf suleiman gida dawo dawo na wani tasani kan dambarwar da ke faruwa tsakanin ahalin kwankwasiya da ma ahalin gandujiya alhamdulillah muna ƙara godewa allah maɗaukakin sarki bisa yadda yake kara bayyana gaskiya domin ta dama gaskiya dokin karfe ce kuma karya fure take ba ta yaya lokacin da nan mutane masu kayan gwari suka karɓi gwamnati a jihar kano suka fito za su rugujuje musu kadarori haka suka dinga ikirarin cewa waɗannan kadarori na mai girma tsohon gwamna ne dr abdullahi umar ganduja da iyalansa amma tun ba a je ko ina ba gashi Allah ya roni asirin su ya matsa bakinsu ta hannun sakataren gwamnatin jihar Kano inda yake cewa suna da fayil da record record na dukkanin mutanen da aka ba waɗancan kadarori to kaga tun ba a je ko ina ba Allah ya tona musu asiri da kansu sun fito sun faɗi cewa waɗannan gurare al'ummar jihar Kano aka bawa a cikin kwana ɗarin nan gwamnatin jihar Kano ta karɓi kuɗi kimanin naira biliyan hamsin daga gwamnatin tarayya amma mai girma sakataren gwamnati ka fito kana cewa wai ɗaya daga cikin abin da ya dakile ayyukan gwamnati ba ku iya tsinanawa al'ummar jihar Kano komai ba shine saboda kuna yin shari'a to ai shari'a ba da gwamnatin jihar Kano ake yi ba domin mun shigar da wannan ƙara ne wata biyu kafin a rantsar da gwamnatin jihar Kano shari'a ana yin ta ne tsakanin ɗan takara Abba Kabir Yusuf da jam'iyyarsa ta NNPP da INEC da kuma APC da ta shigar da ƙara babu wani dalili da za a kwashe kuɗin al'ummar jihar Kano a tafi ana yin harkar shari'a da abubuwan da ka ce kaza da kaza ka kasa bayyana su a fili kuma wannan kaza da kazan da baka faɗa ba mu mun san abin da kake ni ba iya waɗanda kwa rushewa kadarori ya tsaya ba ya shafi dukkanin al'ummar jihar Kano ba Honorable Yusuf Suleiman Babangida Dawo Dawo kenan tsohon wakilin Gwale a zauren Majalisar Dokokin Kano, kuma da yake ya kawo mu karamar hukumar Gwale yankin da a wannan talata majalisar dokokin jihar kano ta dakatar da shugaban karamar hukumar honorable khalid sheikh diso bisa zarginsa da wasu laifuka ciki kuwa har da cefanar da filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba kuma wannan gaba ce da ta sanya muka ba da masu ra'i da ke cewa duk da suna tsakar gidan jam'iyyar apc amma dai suna da ta cewa kan dakatarwar da aka yi wa honorable khalid sheikh diso muna gode wa allah subhanahu maɗaukakin sarki muna gode wa majalisar dokoki ta jihar kano bisa yanda kuka yunkuri da kansilolin karamar hukumar gwale kuka tabbatar da an dakatar da wannan ciyama din wanda baka amfana ko komai ba sai mai gidan kuka amfana ko komai muna tabbatar wa al'umma karamar hukumar gwale mun shiga cikin farin ciki mun shiga cikin jin daɗi ina yi magajiri mun gado ya kamata a ce ka dakumo wannan shugaban karamar hukumar yanda suka cutar da al'ummar karamar hukumar gwale ina tabbatar da al'umma ya kamata mu yi magajiri mun gado ka kawo al'umma karamar hukumar gwale dauki bisa a zo a binciki wannan shugaban karamar hukumar dan abin da suka yi ba su aikata daidai ba a karamar karamar hukumar ba ne ne aka yi muku na rashin daidai a karamar hukumar ba can kuma zargi ake ake bincike ka bari a bitar da sakamakon ne sosai kyau ina tabbatar maka da cewa duk mutumin da yake kishin Kano yake kishin karamar hukumar gwale zai tabbatar da cewa ya kare wa Allah subhanahu ta'ala sarki godiya bisa yanda aka dakatar da wa'annan masu ko da tsiya ko da tsiya tsiya kaga karamar hukumar gwale ba za ka ga aikin da ta Abdullahi Umar Ganduje ba na naira miliyan 100 ni dai ban san aikin da Ganduje na miliyan 100 ba to dan jami'a ta sai mu kasa faɗa gaskiya a karamar hukumar gwale ba za ka ga wannan ciyaman din ba ya yaron ko da tsiya ko da tsiya tsiya ba za ka nuna mana aikin naira dubu amma kana ina ake informant din matasa wai a ina aka yi mata tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje akwai lokacin da ta je ta ga wannan faɗaɗɗe da yaddar Allah wanda ba za ka dawo karamar hukumar Gwale ba ya ringa tashi yana ta ce shi ciyaman din nan shi za a dayar ashe yana an tsaye da ciyaman faduwar guzuma zami ya kwance uwa kwance wai bala Allah duk abin da jam'iyyar ka take samu na kasa kenan kai kana farin jam'iyya ta ta APC ta gama gargajawa. Alhaji Yusuf dan kake ce mu kara gaya al'umma karamar hukumar Gwale mun muna goyon bayan wannan dakatarwar da aka yi masa kuma muna kira da wannan kansulori a kore shi gaba ɗaya shine aiki ko dai ka ba jam'iyyar billahi azim ba za mu bar jam'iyyar APC ba amma muna tabbatar maka cewa da yardar Allah sai mun kawo karshen masu tsiya da tsiya-tsiya a jihar Kano da karamar kuma maimakon kai alhini na ibtila'in da ya fada muku a karama kuma gwala kuma sai ka zo kana murna alhini da kai mu sun taimake mu wa'annan mutanen su uku suka kafa ba taimake ka ba a taimake al'ummar gwala ba dole sai kai kadai za ka kai yau ka ga mun wa aka taimaka a karamar hukumar gwale babu wa'anda wa'annan mutanen suka taimaka daga su sai kansu su uku da gaya ma suka yi mulki mulkin sai gama dan haka ku je ku ji daɗi lafiya da yardar Allah yanzu kuka fara ganin iftila'i na siyasa. Matashi ba da masu yi ɗorayi kenan guda cikin 'yan jam'iyyar APC waɗanda ke mara baya ga tafiyar jam'iyyar NNPP kuma gabanin mai sallama a madadin wannan teburi muna taya murna ga Adamu Abubakar Gwarzo wanda zai angwance da amaryarsa Zainab Abubakar Aliyu a wannan Juma'a da misalin karfe biyu da rabi na rana a masallacin Malam Babba da ke unguwar 'yar akwa da ke titin zuwa Zaria.